ki bar ganin mu mu din ba matsiyata bane ki tunanin ba za mu iya miki rashin mutunci ba Ko mun tumbatsar kogi bai ki karin yayyafi ba da ba a son kari babu abin da zai tara dukiya ya koma yana neman mulki ko da muke cikin arziki muna buƙatar kari domin har yanzu ba mu fara cin gumin kanmu ba mu fa ba yara bane korayen da yake tare da mu akwai dan kawai dan tamu ta zo ɗaya ne amma ba a son mu bane ko karatun da muka gama a tare da shi mun riga sa zuwa makarantar dalili ne yasa aka maido mu a jinsu har muka gama tare duk inda kike tunanin wayewar ki, mun fi ki komai domin wayan mu ya wuce duk inda kike tunani magana ta karshe zaki ba mu kuɗin ko kuma mu karɓa da karfi ajiyar zuciya an bata sauke shiru tai tana tunani can ta ce haba alfa taya ma zan ce ba zan ba ku kuɗin ku ba ku yi hakuri har a yi sati zan sa Ramiyu ya ciro mini kuɗi na san dabarar da zan masa yana kawowa sai ku zo ku karɓa amma ku bari sai kamar nan da kwana takwas sai ku zo kuma ku bari sai kamar an shiga an shiga sallar isha'i idan kun zo ku ce wajen iya abu za ku je jinjina kai suka yi smart ya ce shi shikenan yanzu kika yi magana alfa mu je kar wani ya gan mu saurin juyawa ta tana sakin ajiyar zuciya tana faɗin ka ji mini shegun yara haka kawai ku zo ku tayar mini da zaune tsaye Allah ya kai mu ku zo idan kuna takama da wayewa zan nuna muku shekaru dama can ni mai laifi ce dan an kama ni da laifin sawa a yi fyaɗe ai dai ba za a kama ni da laifin kisa ba garin son kuɗinku za ku faɗa ramin da kuka gina sakin labule yana mamakin abin da suka daɗe suna tattaunawa gashi dai ya ga suna magana amma ba zai iya fahimtar abin da suke cewa ba ya san dai fuskokinsu sun nuna alamun ɓacin rai dafa kan shi da yake sarawa jiki a sanye yana ɗakinsa tanga baki ɗaya kan shi ya ɗauki zafi yana da buƙatar hutawa yana tafiya ya hango wata mata sanye da liƙaf a bakin gate suna magana da mai gadi har ya wuce bangaren sa sai kuma ya juya ya nufi gate malama ta ya zan barki ki shiga ciki bayan baki cire abin fuskar ki ba ko gaisuwa kika zo ai sai ki cire niqab din a ga fuskar ki saboda tsaro karasowa Ramiu yayi yana faɗin me ya fara ne wai Sara masa yayi kafin ya ce yalla bai wannan matar ce ta zo za ta shiga shine ce wajen wa ta zo sai ta ce wajen hajiya ta zo na bukaci ta cire niƙaf ɗinta amma ta ce ba za ta cire ba shine ne kuma na ce ba za ta shiga ba kallon matar yayi sai ya ga ta kura masa ido ta cikin niƙaf tana kallon sa matsawa yayi kaɗan ya ce baiwar Allah ki hakuri doka ce ba a shiga gidan gwamnati a haka duk da mutuwa akai dole akwai tsaro saboda kin san yadda yanayi yake hannu ta sa ta ɗauke niƙaf ɗin fuskarta kara kallonta yayi sai ya ga tana kama da Samiya kafin yayi magana ya ta ce yanzu kam zan iya shiga ko Cinjina kai ya ce amma wajen wace hajiyar kika zo kaltume nake son gani ita kadai sai dai naji an ce an yi mutuwa kuma ga mutane cike da gidan da alamun kai din dan gidan ne ko za ka iya mini jagora ka kira min ita hanya ya nuna mata ba tare da yayi magana ba shiga gaba yayi ta biyo bayan shi sai da suka karasa saman wasu kujeru kafin ya ce ki zauna ana zan je na sanar mata idan ta ce a shigo dake zan zo mu tafi ramiyu ko ta faɗa tana kallon shi juyowa ya da sauri ya kalle ta cike da mamaki murmushi dai kafin ta ci gaba da faɗa idan ba za ka damu ba ko za ka shiga da yaro na tare muke yana waje na kai yayi ba tare da yayi magana ba ya juya zuwa waje yana mai ta mamakin wace ce wannan matar a tare da wani saurayi suka shigo yana sanye da dogayen kaya kan shi babu hula kusa da matar ya zauna yana kare ma gidan kallo matsowa Ramiyu yayi cikin sanyin jiki ya ce. bawar Allah ko zan iya tambayar ki kai ta cincina masa gashi na jikin ambaci sunana ba tare da na san ki ba sannan kin zo da wata magana wacce ban san wace iri bace ba kuma kin ce kina buƙatar ganin mahaifiyata a yanzu haka tana cikin tashin hankali na roki ki da girman Allah idan har kin san kin zo da wani abu wanda zai rubanya mata damuwar ta, dan Allah kar ki so mu faɗar komai ya kare shi maganar idanuwansa suna kawo ruwa jikin matar ne yayi sanyi nan take ita ma idanuwan da suka kawo ruwa miƙewa ta yi ce ban san wace irin damuwa mahaifiyarka take ciki ba kuma ba zan so na ji ta ba domin ba hurumi na bane duk da na san damuwarta ba zai wuce rasuwar da aka ce an yi ba gashi ban san waye ya rasu ba amma ina mai yi muku ta'aziya, kuma na san girman Allah ba zan aikata abin da kake tsoro ba zan tafi amma gasa ko zan baka ka sanar mata a duk lokacin da ka fahimci damuwarta ta yi sauki na san ba zan sake zuwa ba ita ce za ta nemo ni domin tana bukatar bukatata tana matukar bukatata a rayuwarta idan ka je ka faɗa mata ina mata fatan alkhairi kuma ina taya ta murnar samun rayuwa mai inganci da ta yi ka sanar da ita ka sanar da ita ina tambayar ko jan katako ya fara sari daga ƙarshe ka faɗa mata ta shafa mini kan zuri'ata tare da nauyin da aka ɗora mata na barka lafiya shiru yayyana kallonta ka baki ɗaya ya rasa fahimtar kalma ɗaya da ta yi bayani a kai har suka fara takawa bai ce komai ba da sauri ya matsa yana faɗin idan tana neman ki ta ya za ta iya fahimtar ita ce ta ya zan iya fahimtar da ita wace ce kuma a ina za ta same ki ba tare da ta juyo ba ta ce shege shi ke manta asali haka ko angulu ta yi hijira dole wata rana ta koma gidanta na tsamiya bata kara komai akan maganar ta ba ta yi saurin wucewa saurayin ya take mata baya suka fice Kogo ya rike ya cije baki yana kallon bakin gate cike da mamaki. Numfashi ya ja kafin ya ce, lamarin matan, lamarin mata sai a bar su. Yanzu haka irin masu riƙon nan ne daga tambaya zaki fara yaɓo mini magana. Ta zan iya fassara ta har na iya ima ma umma bayani. Ba dai zaɓe saura sati biyu ba, yanzu za yanzu za ka yi ta kallon mutane kala-kala. Juyawa ya yi nufi cikin gida domin isar da sakon matar don kar ya manta. Hashim Hashim ya dade yana juya maganar da mai yadi ya faɗa kafin ya sauke ajiyar zuciya ya miƙe yana faɗin hakika hannunka ba zai taɓa riɓewa ka yanke ka yarba tonuwar asirin rayyan kamar tonuwar asirin mu ne zakari bare ne a cikin mu hatara miyu zafira da kaltume duk ba sa cikin zuri'ar mu matukar asirin rayyan ya tono to mu ne za mu yi kuka domin sunan zuri'ar mu ce za ta ɓaci ba kai da kake gwamna ba hatani ni da nake a wannan matsayin sai na rika jin kunyar fitowa hukunta mai laifi kar ka manta kai ne kake da mulki ka baki ɗaya hukuma da kotun duk a karkashin a karkashin ka suke don haka ka ɗauka wannan maganar babu ita zan yi magana da DPO ɗin da aka kai kes ɗin sa, shi kuma zai yi magana da inspector ɗin da ya mika ma kes ɗin abu ɗaya ne na san yake shaida a wajen su shine wannan hoton shatin hannu da likita ya ce zai ba su wannan ba matsala bane za mu iya canza hoton shatin hannuwansu don ba zai yiwu mu cire na Rayyan shi kaɗai ba. Dole mu cire har da na abokansa domin idan asirinsu ya tono shi ya tono. Don haka dole a sake komai ta yadda za a gaji da neman masu ɗauke da hoton jikin takardar a hakura. Ka san idan babu hujja mai ƙarfi ba za a fara shiga kotu ba. Rungume hashin mai, yadi ya yi yana faɗin ban yi da na sanin baka wannan matsayin ba domin gashi a yau zai yi mini amfani. shi yasa nake son mutum ya saka jininsa a irin matsayinku domin rayuwa juyawa take tamkar kwallo a koda yaushe mutum zai iya neman taimako daga gare ku Na gode sosai dan uwa rabin jiki insha Allah ana kammala zabe zan baka babban matsayi Ramiyo ka taso ni daga cikin mutane na shigo daki kuma ka yi shiru baka ce komai ba Kaltime ta faɗa tana kallon Ramiyo zama yayi a bakin gado ya dafa kai kafin ya ce wallahi umma kaina yana matsanancin ciwo wata irin juyuwa nake gani abubuwa da yawa sun cinkushe mini na rasa ta yadda zan fuskance su kusa da shi ta zauna ta ce ka ci abinci kuwa kuma baki na babu daɗi sam na kasa cin komai ramiyu daurewa za ka yi idan kana haka shi kuma rayyan ya ce mai ni tun ɗazu na tsare shi ya ci abincin safe ban sake ganin sa ba na san kuna tare za ka matsa mishi ya ci na rana gashi kuma ka zo kana faɗin kai ma baka iya ci ba ta shi kuma zai iya ci don Allah ku tausaya mini kada juyuwa ma kada ku jawo wa kanku wani ciwo ku tsugunantar da ni mutuwa tana kan kowa kamar yadda kuke kamar yadda kuke bani baki na daure na miƙa ma Allah komai ya kamata ya kamata kai ma ka yi hakuri addu'a kawai Samiha take da bukata Umma ina waje na hangi wata mata suna rigima da mai gadi bayan na je na iske hana ta shigowa saboda ta sa niqab to nayi magana ta ɗage shi har muka shigo na bata wajen zama shine ta ce wajen ki ta zo kuma ke kaɗai take son gani ya kwashe yadda suka yi da matar ya faɗa mata a zafar ta miƙe tsaye miki waye yana faɗin umma lafiya saurin kallon shi ta yi ta ce a ina ta ce maka za a same ta kuma yi sunanta bata ce komai ba da na tambaye ta sai ta yaɓo mini bakar magana wai ko shege yake manta asali angulu tana komawa gidanta na tsamiya ni na manta ma bakar maganar ta mun maganar bakar maganar da ta mun daga kai ta sama alamar tunani flashback shekarun baya kenan zaune suke a ɗakin ta ita da yakumbo suna magana kaltume ta dube ta tace wai yakumbo da gaske ummati ta dage sai sun koma gombe ni ban ga abin da za ta je ta yi a can ba kuma abin haushin kawo usman ya biye mata zai koma wallahi malami nake tausayi yana matukar son zuri'arsu zuri'arsa su zauna waje guda amma gashi kawo ya zo da maganar tafiya sai ka ce ya ajiye nashi a can murmushi at ta yi kafin ta ce yaya shege ke manta asali kuma ko angulu ta yi hijira dole wata rana ta koma gidanta na tsamiya dariya da ta ce na rasa me kike ji a wannan karin maganar taki abu kaɗan sai ki sako ta ki riƙe ta tamkar wani karatu har kin sa nima na haddace suka sa dariya ga baki ɗaya back to story zubewa ya ga ta yi ta kai goshin ta kasa ta yi sujjada tana hamdala tsayawa yana mamaki ragowa ta yi hawaye kwanci a fuskarta kuma tana murmushi hannunsa ta kamo ta ce ita ce wallahi ramiyo ita ce maza ka je ka faɗa ma abbanku ina jiransa a falo kafin yayi magana ta fice ta goge ido cincina kai ya fice yana mamakin wannan al'amari kamar wanda aka watsa ma ruwan zafi haka ya zabara ya miƙe gaba kiɗe idanuwansa a waje sake kallon kaltume yayye ce kina cikin hankalinki kuwa ko dai mutuwar samiya ta taɓa kanki ne shekara da shekaru da bacewar mace rana tsaka ki zo kina faɗa min at ta zo gidan nan ta mamaki kaltume ta kalle shi kafin ta ce a tunani na farin ciki a tunani na farin ciki zan gani a fuskar fuskarka yayin da na furta maka wannan maganar yau ko a mafarki ka ji na faɗa maka ya kumbuta dawo ai za ka yi murna amma abin mamaki a zahiri ka ki gaskata maganata karshe ma ki kokar karshe ma kake gogarin danganta ni da hauka dole na danganta ki da tashi da tabin hankali domin na san ba cikin hankalinki kike ba dama na san dole mutuwar Samiya ta taba ki dole zaki rika ganin a tana miki gizo saboda kina tsoron kin kasa rike amanar Samiya idan ba haka ba taya muna cikin jimamin mutuwar Samiya da bacewar Zakari zaki zo mini da wata magana wacce za ta iya dagula mini lissafi a firgice ta kalle shi cikin sarkewar murya ta ce Zakari ya bace kamar ya kenan ko dai kai ma ka fita a hankalinka juyawa Ramiyu yayi ya fita da sauri takowa mai yadi yayi fuska a daure yace kaltume kaltume ne kike kira da marar hankali ko magana ta tayi miki kama da marar hankali ko kuma tunda kika tashi yau da safe kin ga kin ga zakari ko ana cikin halin jimami kin san dole ya shigo ku gaisa bayan asuba wato saboda na faɗa miki ba kya cikin hankalinki akan maganar ato shine zaki rama saboda na faɗa miki batan zakari ko dama jira nake dare yayi idan na shigo na sanar da ku tun jiya da daddare zakari ya gudu amma tun da kin faɗi haka ki je na amince ban da hankali kuka kaltume ta sa mai karfi shigowar Ramiu tare da Alhaji Usman ne yasa ta sassauta kukanta karasawa yayi yana faɗin me zangani haka me yadi menene haka ana zama makoki za ku zo kuna ɗaga murya ajiyar zuciya mai yadi ya sauke kafin ya ce kawo ba ɗaga murya muka yi ba kaltimate ta zo da wata magana wacce hankali ba zai ɗauka ba shine dan na karyata ta take neman ci mini mutunci saboda na faɗa mata cewa zakari take kokarin danganta ni da hauka zama alhaji usman yayi yana nuna musu waje kowa ya zauna kallon kaltume yayi kafin ya ce kaltume me gaskiyar maganar goge idan ta ta ce kawo dama ya kumbu a tace ta zo gidan nan ɗazu ba jimawa kuma ramiyu ne ya ganta suka yi magana ta bashi sako ya faɗa min sai dai ba ta faɗi inda za a same ta ba ta tafi shine fa cikin farin ciki na zo in sanar da abba shi shine ya ce ban da hankali karya nake yi ta kare shi maganar tana hawaye ka gani ko kawo na faɗa kaltumi ba ta cikin nutsuwarta mutuwar samiya ta taɓa ta ina ganin sai an kira likita ta ya ati za ta dawo ta ina ta san gidan nan hannu alhaji usman ya ɗaga kafin ya ce ya isa haka haba mai yadi da hankalinka da komai kake faɗar haka yanzu saboda babu wani babba a kusa shine kake tunanin zaka iya yanke hukunci kai kaɗai. ba dan Allah ya sa Ramiu ya je ya kira ni ba shikenan haka za ku yi ta daga murya har ku jawo hankalin jama'a kar ka manta a idan mutane fa kake saura kwana nawa ayi zabe ashe ba za ka kiyaye duk wani abu da zai iya jefa ka bakin zai iya jefa ka bakin mutane ba amma na san me zan yi idan har ba za ka tsaya ka nutsu ai maganar hankali ba zan aika Ramiyo ya je ya dauko babban kaltume ya zo mu zauna domin a san ta inda za a bullo ma matsalar da take kwance a gidan da da gidan nan dama ni ne nace ya zauna ba sai ya zo ba saboda yanayin jikinsa gyara zama mai yadi ya tare da balle maɓallar rigarsa yana goge fuska juyawa alhaji usman ya yi wajen ramiyu ya ci gaba da faɗin ramiyu da gaske ka yi magana da wata mata a waje kwarai na yi magana da ita abba sai dai bata faɗi sunanta ba kawai ta ce na gaishe da umma sai kuma ta yaɓo mini bakakin maganganu kafin ta tafi gaskiya na fi tunanin ko dai bata da hanka. rufe min baki ramiyo kaltume ta daka masa tsawa azabire kalle ta tare da haɗiye sauran maganar bakinsa miƙewa ta yi ta ce idan kai baka santa ba shi abban naku ai ya fahimci abin da nake nufi kuma zan je na nemo ta duk inda ta shiga ta zarar an yi kwana uku matukar ni ne mijinki balla mun ce miki ki wuce harabar gidan nan ba idan kuma kika fito to a ba idan kuma kika fita to a bakin aurenki Afsace Alhaji Usman ya miƙe yana faɗin wato ban isa da ku ba kenan ina magana za ku miƙe ku ci gaba da abin da kuke so saboda kuna ganin girman ku ya kai ko Shi shikenan tunda haka kuke so bari na kyale ku kamar karamin yaro haka yasa kuka yana faɗin dan Allah kawo ka yakuri har gobe ina maka kallon malami kamar yadda ba na tsallake maganar malami ba zan tsallake taka ba ko yanzu da ka ji nayi magana an kai ni bango ne tun ba yau ba kaltume take mini abin da ta ga dama kawai dan ta ga ina santa kai shaida ne akan yanda na rike kaltume da yayanta yanda nake jin Ramiyu a jikina ko Rayyan bana masa haka sanin da Ramiyu ya mun Rayyan bai mun shi ba kullun tunani na ta ya zan faranta maran ya zan faranta ran kaltume so ɗaya bata taɓa tsayawa ta yi tunanin yin abin da zai faranta raina ba ko me take so a gidan nan shi ake yi duk wanda zai kawo magana matakar kaltume bata amince ba ni ma bana amincewa duk wannan abin da nake mata duk bata gani sai kawai dan yau ta zo da magana na nuna mata kuskuren da take sanyi shikenan za ta hayaye komai, kawo ka sani an zo gabar da duk wani mugu yake kokarin shigowa jikinmu domin ya kawo duk wani abin da zai ruguza farin cikinmu ya samu tashin hankali ta yadda tunaninmu zai kauce daga kan zaben da za a yi domin a kayar da mu idan ban gare lafiyar kaltume ba ta wa zan kare kawo su duka amana ne a wajena me yasa zaka zo tana mini masifa a cikin falo me yasa za ta zo tana mini masifa a cikin falo na kuma gida cike da mutane kawai dan an ga ina hakuri da kawar da kai akan komai ya kare shi maganar yana kare sakin kuka kamar mace ka baki sai jikin su yayi sanyi musamman ma kaltume zamewa dai a hankali ta kai gwiwowinta kasa Cikin kuka ta ce don Allah Abba Ramiu kai hakuri. Ban ɗauka magana ta za ta ɓata maka rai ba. Kuma zuciya ta ce ta bace har na furta maka haka. Kai hakuri nayi kuskure ba zan sake ba. Kuma insha Allahu ba zan saba daga umarninka ba. zuciya ta ce take mini gizan ya kumbo. Shi yasa har na ɗauka wancan matar ita ce. Ajiyar zuciya mai yadi ya sauke tare da jinjina mata kai yana goge idanuwansa. Murmushi Alhaji Usman ya yi girgiza kai yana faɗin. Wallahi kar ku wallahi har kun bani dariya. wato rigimar da bakwai yi kuna yara ba ita ce yau ta motsa ai shikenan magana ta wuce tunda kun gano kuskuren ku Ramiu sai ka kara kula da irin mutanen da zaka rinka tsayawa kana sauraro a tare suka bace da Ramiu ita ma Kaltume ta miƙe ta fita tana goge idanta a jiri zuciya mai yadi ya sauke mai karfi dafa kansa yayi yana maimaita sunan Ato a zuciyarsa waye ya goya hannu a baya ya fara zagaye falo tunda wannan abu ya faru babu wanda ya sake da maganar a cikin su har aka yi sadakar uku daga lokacin ne gida ya yaye sauran mutane da suke cikin gidan kawai a hankali jama'ar gidan suka fahimci zakari baya gida ba waye kuka kamar ba gobe domin bai domin bai da aboki a duniya kamar zakari kullum sai ya fita ya zagaya ko Allah zai sa ya gan shi amma shiru mai yadi ya ki bada kofar da wani zai zo mishi da maganar zakari ko kaltumitin da suka yi wannan faɗan ba ta sake mishi maganar kowa ba ta dage da addu'a akan Allah ya bayyana shi Gabaki da Rayyan ne su su ce. Kullum yana kwance a daki sai idan Ramiu ya je ya fito da shi su zauna a bangaren shi. Gabaki ɗaya tsaron gidan tsoron shiga wajen kaltume yake. Gani yake kamar za ta iya fahimtar gaskiyar komai. Hakan yasa da ya gaishe ta yake saurin barin ta Ko abinci ta tsare shi ya ci sauri yake ya ci ya bai wajen. Sau biyu ya yi sallama a ɗakin kaltume amma shiru kamar ba kowa a ɗakin. Karasawa ya kusa da ita ya sa hannu ya cire tagumin da ta yi. a firgice ta dago kai ta dube shi ajiyar zuciya ta sauke kafin ta goge idananta ta gyara zama stol din madubi ya jawo ya zauna kafin ya ce Uma ashe ba za ki daina tunani ba ba za ki cire mutuwar Samiha a ranki ba ko so ki ke ma marasa ki Ramiu ya faɗa yana langwabar da kai Ramiu yanzu ba tunanin mutuwar Samiha nake ba na daina tunanin akan mutuwarta domin na san ta gama da rayuwar ta gama da rayuwar duniya kuma na san in ta tafi addu'a kaɗai take da bukata a wajena tunanin mutane biyu ya taso ni a gaba tun daga ranar da ka faɗa mini sakon wannan matar bacci ya da cewa idona ko na fara bacci mafarkin ta yake tashi na ina yawan ganin ta tana kira na tana faɗa mini nayi nayi sauri na je kar lokaci ya kure tana mini ishara da wasu abubuwa masu matukar muhimmanci haka na kasa cire tunanin zakari ina ganin kamar ba mu yi masa adalci ba matukar ba mu tashi tsaye muka nemo shi ba zakari ya wuce haka a wajen mu ina son na yi ma abban ku magana amma ina tsoro duk lokacin da zan shiga wajen shi ina karanto damuwa a tattare da shi na sani yafi kowa jin ciwon gudun zakari domin abban ku duk duniya bai da wani amini sannan bai da wani amini sama da zakari na rasa yadda zan yi ramiyo ina buƙatar wanda zai taya ni lissafi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na karshe don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin ne kashi na 42 amma sai labari na ji an kashe ta bayan nan ku biyun kuka haike mata wani kuɗi kuma zan ba ku bayan kun fanshe kuɗin ku a jikin